Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na hantsi. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu a talatar yau. Takwas ga watan Agusta na shekara ta 2023 da fatar ana shan hantsi lafiya. To bayan an saurari labaran duniya za a ji irin tasirin da rufe kan iyakokin Nijar da Najeriya yake haifarwa a kanin dabon Najeriya. wannan abu gaskiya idan ya ci gaba da kasancewa haka to kasuwancin arewa fa gaba ɗaya fa zai karye ba. sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari da shirin jaridun nijar yanzu dai ga baba yakubu makeri da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Wata babbar jami'ar diplomasiyyar Amurka ta kai ziyara a ƙasar Nijar domin kira ga sabbin shugabannin sojan ƙasar wadda ke Afirka ta yamma da su maido da zababben shugaban ƙasar da aka zaba ta tafarkin demokradiyya. Ramar sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin siyasa Victoria Newland ta faɗa a shafinta na twitter cewa ta yi bulaguro zuwa yammai babban birnin ƙasar don nuna matuƙar damuwa ga yunkurin kwace mulki ba bisa tafarkin demokuraɗiyya ba kana ta kira da a dawo da doka da oda Lunan ta faɗa wa manema labarai a wani taron wayar tarho a jiya litinin cewa ta gana da shugaban tsaron ƙasar wanda ya ayyana kansa Birgediya janar Musa Salu Barmo da wasu jama'an soja guda uku a ziyarar da ta kai inda ta kwatanta tattaunawa da suka yi da ta gaskiya kuma mai wato wanda ya zo a wani lokaci mawuyaci akalla mutane bakwai sun mutu kana wasu 31 kuma sun jikata bayan da wasu makamai masu linzamin rasha suka afka wani wurin zaman fararen hula a garin procross da ke gabashin ukraine a yankin donetsk da kuma gundumar kopiansk a jiya litinin ne ministan harkokin cikin gida na ukraine iho klaminko ya ce wato fararen hula guda uku suka mutu kana wani jami'in dan sanda ko kuma ma'aikacin gaggawa shi kuma ya mutu a wani hari da aka kawo na biyu a donetsk daga bisani andriy yemak da ke zama babban jami'in fadar shugaban kasar ukraine ya ce an samu ƙarin mutuwar wasu fararen hula a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke gundumar kupiansk bidiyo da hotuna da aka nuna ko kuma jaban ukraine suka fitar ya nuna mutane a ƙarƙashin buraguzai da wani gidan bene da ya ruguje mai hawa biyar a wato wanda fararen hula ke zaune a ciki yayin da ma'aikatan gaggawa kuma na ambula suke ba da magani ga waɗanda suka ji katan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka da iraki suna fatan daukar muhimman matakai na faɗaɗa kawancinsu daga wanda ya fi mayar da hankali akan yaƙi da ƙungiyar is zuwa wanda jama'an amurka suka bayyana a matsayin kawancin gwamnati mai mataki ta kowane fanni jami'an tsaro da na diflomasiya na kasashen biyu sun gana a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya litinin domin fara tattaunawar kwanaki biyu da suka hada da ganawar sakataren tsaron amurka lord austin da kuma ministan tsaron iraki thabit muhammad al-abasi da suka yi mun gano aikin sojan mu zai sauya yayin da karfin sojan ku ya inganta austin yana fadawa wa abbasi yana mai cewa wato tattaunawa da suka yi wani bangare ne na mataki nan gaba da za su yi a dabarunsu na kawance da yake magana da baki daya ko kuma da yake magana ta bakin mai tarjama abasi ya ce yayin da yake da matukar muhimmanci a ci gaba da tabbatar da nasarori da sojojin Iraki da na Amurka suka yi, to akwai bukatar kuma ya zo a kyautata alaka da haɗin gwiwa da ke tsakanin Amurka da Iraki a nan gaba. To baba zai sake dawowa da kashin labaran na biyu amma kafin nan 'Yan kasuwa a Kano sun ce rufe kan iyakar Najeriya da Nijar ta fara mummunan tasiri akan harkokin kasuwanci na yau da kullum. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Malamai ta Najeriya reshen jihar Kano ke jan hankalin kungiyar ECOWAS game da hadarin amfani da karfin soja don tunkarar matsalar juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar ta Nijar. Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. rahotanni daga manyan kasuwannin kano irin su kasuwar singa da kantin kwari da muhammadu abubakar rimi da dawanau da makamantansu na nuni da cewa shige da ficen baki waɗanda ke zuwa daga sassan jamhuriyar nijar domin sayan kayayyaki ya yi rauni matuƙa kazalika motocin dakon kaya da na jigilar fasinjoji daga kano ɗin zuwa garuruwa da biranen jamhuriyar nijar sun ɗauke kafa Alhaji Salisu Darma shine mataimakin shugaba a kasuwar Muhammadu Abubakar Rimi ta Kano. Wato hakikanin gaskiya wannan abu gaskiya da na rufe iyakokin ita wannan kasa ta Nijar da aka yi gaskiya tun a yanzu ya taba kasuwancin jihar kano da kuma arewacin najeriya matuƙa sosai saboda yanzu ka shiga kasuwannin gaba ɗaya za ka iya raba bal ma yanzu a kasuwa saboda daman wannan ita ƙasa ita kaɗai kusan ta rage mana a wacce muka ci gaba da hulɗar kasuwanci ake ma'amala ta arziki da mutanen wannan ƙasa duk da akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninmu ta kasuwanci. wanda wannan abu gaskiya idan ya ci gaba da kasancewa haka to kasuwancin arewa fa gaba ɗaya fa zai karye ba gaskiya muna kira ga ita gwamnatin tarayya da ta taimaka wannan abu gaskiya a yi shi na matakin sulhu za a iya daidaitawa amma wannan abu idan ya tafi a haka gaskiya za a kashe kasuwanci ne da zaman lafiya na arewacin najeriya baki daya hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da reshen jihar kano na majalisar malamai ta najeriya ya kira wani taron gaggawa game da halin da ake ciki a jamhuriyar ta Nijar da kuma yunkurin ɗaukar wasu matakai game da lamarin. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa shine mukaddishin sakataren majalisar. Al'umma ce guda ɗaya, yare ɗaya, ɗabi'a ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya ga misaye na cinikayya ga auratayya ake ci gaba da kyakkyawar alaka da kuma taimakon juna a lokutan bukatar neman taimakon don haka lokaci guda a zo a ce za a yi ɗauki matakin eh, soji mataki ne na ƙarshe don haka majalisa kamar sauran ƙungiyoyi da dama lallai ba goyon bayan mulkin soji take ba amma kuma ba ta goyon bayan ɗaukan matakin ƙarfi wajen kawo duk wata maslaha da ake nema tsakanin sojojin Nijar da da 'yan kasarsu majalisa ta fi amincewa da a yi taka tsantsan. majalisar malaman ta ce akwai bukatar faɗaɗa matakan da ya kamata ƙari akan matakai irin na diplomasiya harkar addini ta sa malamai suna da zumunci mai yawa tsakanin najeriya da nijar za a iya neman malaman addini su shiga su sa baki za kuma ka iya neman malaman jami'a su ma musayar ilimi ta sa akwai sanayya mai yawa za ka iya haɗa kwamiti a je a Ghana ƙari akan duk jami'an diplomasiya da ake da su. Hakan dai na zuwa ne a yayin da shugabannin ƙasashe mambobi a ƙungiyar ta ECOWAS za su yi zama a karo na biyu a birnin Abuja akan batun na jamhuriyar Nijar a ranar Alhamis mai zuwa kamar yadda shugaban kungiyar kuma shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya sanar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Baba Yakubu Makeri da sauran labaran duniya. a jiya litinin alkalan ɗaukar ƙara a kotun manyan laifuka ta kasa da kasa sun yi fatali da hukuncin da wata kotun majalisar ɗinkin duniya ta yanke na samar da wata hanyar sauraren shaida a kan wani tsoho da ake zargi da haddu a kisan kare dangi a rwanda wanda aka bayyana ba shi da karfin fuskantar shari'a watakila hukuncin dai na nufin cewa ba za a kammala shari'an wato felician kabuga wanda aka faro a shekarar da ta gabata a hague alkalan sun amince da hakan zai zama wani rauni ne ga wanda aka ga waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka suka tsira a kisan kare dangi na ruwanda a shekarar 1994 alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya sun dakatar da shari'a ga buga a watan yuni saboda yana fama da ciwon gushewar hankali kuma ba zai iya shiga cikin shari'ar yadda ya kamata ba. ana zargin kabuga wanda ya kusan shiga shekaru 90 da haihuwa da izawa tare da ba da tallafi wajen kisan dimbin jama'a na tutsi a kasar rwanda shari'ar tana zuwa ne a kusan shekaru 30 bayan da kisan kare dangi na kwanaki 100 da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 1,800 ana tsare da shi ne dai a wani sashi na ɗauri na majalisar ɗinkin duniya a birnin hague a ƙarshe a jiya litinin amurka ta bayyana kama tsohon firaministan pakistan imran khan a ƙarshen mako a matsayin wani lamari ne na cikin gida ga al'ummar ƙasar da ke yankin kudancin asiya yayin da majalisar ɗinkin duniya ta kira da a mutunta bin tsarin da ya dace a shari'ar da ake yi wa ɗan siyasar a ranar asabar da ta gabata ne aka tsare shugaban 'yan adawan pakistan mai shekaru saba'in a duniya sa'annan ba da bata lokaci ba aka shigar da shi wato gidan yari na atok da ke yammacin islamabad a babban birnin kasar bayan da aka yanke masa hukuncin daurin shekaru uku bisa laifin sayar da kyaututtukan gwamnati da kuma zargin boye kudaden da aka samu mun yi imanin cewa wannan lamari ne na cikin gida ga al'ummar pakistan kuma muna ci gaba da yin kira da a mutunta ka'idojin demokuraɗiyya 'yancin ɗan adam da kuma bin doka a ƙasar pakistan in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew mele yana faɗa wa manema labarai a washington a lokacin da aka tambaye shi game da martaninsa mila ya yi watsi da batun da ake cewa amurka ta yi shuru ba ta mayar da martani ba game da matsaloli da kan ke fuskanta idan aka kwatanta da tuhumar da ake yi wa 'yan siyasa a wasu wurare daban a duniya saboda tsohon shugaban na pakistan ya kasance sananne ne mai sukar manufofin washington Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na gaba. Wani rahoton hukumar kididdigar Turai na cewa sama da kaso goma sha ɗaya cikin ɗari na al'ummar ƙasar Jamus a yanzu sun tsunduma cikin talauci yanayin da ya tilasta wa mutane da dama yin girki lami. Gara matu garba baba da ƙarshen labarin. Sabon rahoton na ofishin kididdiga na Eurostat ya nuna cewa kashi sha ɗaya da ɗigo hudu cikin ɗari na al'ummar Jamus na iya shafa kwanaki biyu a jere suna cin abinci lami saboda tsadar nama da kifi. Nan Ali Haidar ne wani mahauci da ke da shagon sayar da nama ya bayyana damuwarsa a game da halin matsi da jama'a suka shiga. Ehrlich ist zurzeit, weil alles durch äh, äh, Krieg von Ukraine und so. Ya ce gaskiya yanzu komai ya yi tsada musamman tun bayan barkewar yakin Rasha da Ukraine. Babu batun girki da nama ko kifi. Mutane ba su ma damu da kashe kuɗi a abubuwa kamar gyaran jiki ba. Sun fi mayar da hankali kan abinci duk da tsadarsa. ga abubakar bello ismail wani ɗalibi ɗan najeriya kuwa cewa an shiga wani yanayi na ko da kuɗinka sai da rabanka abubuwa kayan abinci sun tashi nama kifi da sauran abubuwa in aka zo magana gida wajen zama ko accommodation ba a magana domin komai ya tashi ko da ka sai da rabanka da dai gwamnatin tana kokari ta ta yi maganin haka amma duk da haka dai gaskiya ba a samu an yi maganin na kowane bangare ba kusan duk wanda yake rayuwa a Germany kusan dai zai ce wannan abin ya shafe shi to galibin bakaken fata a wannan kasa irin su Evelyn Moses cimakar ba ta wuce ganda ko nama da sauran nau'ukan kifi da ake shigowa da su daga Afirka amma a wannan yanayi ta ce suna ji a jikinsu. These are very expensive. Oh. The way I spend money in Africa shop it's not like before tace komai ya yi matukar tsada shekaru biyu da suka wuce euro uh, hamsin kacal ya ishe ni cefane sai dai yanzu uh, ko farashin kwanan kifin su kungiya ya tashi daga euro hamsin zuwa euro tamanin da biyar a nan bon sai dai da yake a cikin kowane yanayi da dan adam ya tsinci kanshi baya rasa mafita ko dabarar nema kansa sauki Lincoln ayo ɗan asalin ƙasar Kenya ne da ya ce tuni ya rungumi sana'ar noma lemar kwaɗo wato mushroom don samun na ƙara miya ɗanɗano. just wondered how could mitigate the ya ce zama ne na nazarin yadda zan bullo wa matsalar hauhawar farashin kayayyaki na gane zai hana ni na noma abin da nake bukata nan ne na yanke shawarar soma noman wato laimar kwado um, kuma hakan ya uh, taimaka min rage raɗaɗin matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ake fama Jamus dai kamar sauran kasashen duniya ta fada cikin matsalar matsin tattalin arziki tun bayan da Rasha ta soma mamaye Ukraine. Wannan dalilin ya sanya gwamnatin kasar daukar matakin rage raɗaɗin matsin sai dai duk da hakan ana iya cewa hakan bai wadatar ba ta la'akari da koke-koken 'yan ƙasa. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Tare da Ramatu Garba Baba. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Fitina barci da gaba da fita, Allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu mutanen ƙasa mun yi na'am da yawan juyin mulki. An ka zaɓe su yau sama da shekara goma sha uku. Sun azarta kansu hiyawa da baka sani ba. Yanzu ga buhun masara ya kai sama da jika arba'in da biyar. Ƙasashe daban-daban ga ƙungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manya-manyan shugabanni na ƙasashe duk sun Allah wadda da wannan eh, juyin mulki da an ka domin ya taka mulkin demokrasi. jam'iyya. Bangaren zaɓe kuma muna fatan zai yi ƙoƙari maza-maza ya shirya zaɓe nan da ba da jimawa ba don a samu wanda ya kamata wanda ya cancanta a ɗora ga ƙasa wanda zai rikon Nijar kan gaskiya fisibillahi. Yau shirin zai taɓo bacin juyin mulki ne a jamhuriyar Nijar a dakace mu. Duka ɗan an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla. Masare sojiji a jamhuriyar Nijar suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum kuma daga baya suka ayyana janar Abdulrahman Shani a matsayin sabon shugaban gwamnatin ƙasar na riko. Al'amura da dama sun biyo bayan wannan mataki na sojoji a jamhuriyar ta Nijar kama daga martani daga gwamnatocin kasashen duniya da kungiyoyin kasashen ketare da kuma kungiyoyi a nahiyar afirka kamar ecowas da au wakilin sashen hausa a birnin kwanni na jamhuriyar niger haruna mamman bako ya haɗa mana rahoto akan wannan batu lokacin ne 'yan kasar suka suma bayyana ra'ayoyinsu game da wannan lamarin inda waɗansu suka nuna alhininsu da inda waɗansu suka nuna jin daɗinsu ga abin da ya faru sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin da same mu kasar Nijar abu ne na kalubale dan gaskiya duk wani dan kasa mai kishin kasar Nijar bai cikin jin daɗi in ka ga mutum na to ma shi na wa shi na murna to ni tabbatar ma da cewa wannan bai kishin kasar kasar Nijar. A mun yi na'am da shi. Mu mutanen ƙasa mun yi na'am da yawan ga juyin mulki. Kun san siyasa siyasa ta shahi talaka shi zaɓi talaka ɗan uwa An ka zaɓe su yau sama da shekara goma sha uku. Sun azarta kansu hiyawa da baka sani ba. Yanzu ga buhun masara ya kai sama da jika arba'in da biyar. La haula wala quwwata illa billah. Duk ɗan Nijar na fatan sauki da waɗanda mutanen. Saboda mi bai dacewa a ce ku rika talakawa 'yan ku su rika su zaɓe ku ku koma kuna duk abin an ka samu ku azarta kanku barka. kasa da yunwa ku bar ƙasa da rashin tsaro sai dai ana cikin wakurwar juyin mulkin ne shugaban ƙasar faransa da ke kasancewa ƙasar da tawa wa jamhuriyar nijar mulkin malukiya cewa da emmanuel macron ya ce ya tabbatar da cewa maganar juyin mulkin tana da sauran magana abinda ya sa dan baba wani dan ƙasa cewa in kaji makaho ya ce a yi wasar duwatsu to akwai wani kunkun doci da ya take a ƙarƙashin kafarsa shi shugaban can Faransa yana da ambasada a nan ƙasar mu ta Nijar. Kenan yana yiwa shi yana da bayani yana da bayanin da mu nan ma ba mu da mu 'yan ƙasar Nijar. Kenan akwai dalilin da ya sace haka nan. Kuma in ka duba ai ba shugaban ƙasa Faransa ɗaya Allah wanda da wanga juyin mulki ba. kasashe daban-daban Amerika sai da yawo ga ƙungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manya-manyan shugabanni na ƙasashe duk sun Allah wanda da wannan eh, juyin mulki da anka domin ya taka mulki tafarkin demokrasiya. Sai da Aziz Musa na kungiyoyin fararen hula na cewa Faransa ita ce kanwa uwar gami ke ingiza ki tumanye. terekin Faransa da yawa ne a kasar Nijar. Yau duk ƙaryar da Faransa take cikin da doronta duk waɗi ta shi da da makonkin ma ke kasar duniya. Nijar na ta ƙarya da shi. Iranium ta Nijar. Yau duk in ka shiga Faransa ampul biyar na gidaje cikin ampul biyar da na Faransa ampul hudu na na Iranium kin Nijar na ke yin ta. Kenan horon shi arziki cikin kasan ne take wani da shi dan shi ne ba ta yarda mu ta samu yan siyasa da ke goyo ba su da yan wani lamu kenan France yau in take abun ke fara Niger ita bata amince ba kenan akwai abun da ta rika wani dan kasar mai suna Musa a bayanin da yawa shirin yan kasa da hukuma kirayayi ga majalisar koli ta soja CNSP ta tabbatar da lafiyar kasa da ma ba da sammacin sarbike dukkan waɗanda suka waware dukiyar wannan kasar kame ya bayani na komawa a tafarkin demokradiyya a nan gaba. Aikin da zai yi yanzu ya diddiba ya gani cikin wanda sun ka ɗauki kuɗin ƙasa ya yi ƙoƙari ya kama su ya yi musu shari'a kuma su maido kuɗin da sun ka ɗauka na so a ci gaba da aikin ƙasa yadda ya kamata. Kuma muna fatan shi yadda ya zo ya yi eh, ya riƙe ƙasa muna fatan Allah Ubangiji ya kama mishi kuma ya yi ƙoƙari kokari dai duk komi ya zamanto ƙasa na tahiya daidai ba wani tashin hankali kuma ya yi kokari bisa ga 'yan ta'addan wanda suke shigowa a ƙasa furanciyar furanciyar duka ya zamanto suna tsaro suna kulawa da ƙasashen namu bakin iyaka nijar da inda muke iyaka da su duka bangaren zaɓe kuma muna fatan zai yi kokari maza-maza ya shirya zaɓe nan da ba da jimawa ba don a samu wanda ya kamata wanda ya cancanta a ɗora ga ƙasa wanda zai rikon Nijar kan gaskiya fisibillahi ba cikin magudi ba na'am kenan shine muke fata gare shi. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta ilmu shine manufar mulkin kanmu. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a kanmu so juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ga wasu sun fi mu. To Allah kyauta. yanzu haka dai masu sharhi akan al'amuran diplomasiya na ci gaba da fashin baki game da matakin ƙungiyar ecowas akan mahukuntan mulkin soja na jamhuriyar ta Nijar. Farfesa Kamilu Sani fage malamin harkokin diflomasiya ne a jami'ar Bayar Kano ya tofa albarkacin bakinsa game da matakin kungiyar ta ECOWAS a gaskiya wannan mataki da kungiyar haɗin kan afirka ta yamma za a ce a siyasa ƙasa da ƙasa da diplomasiya kamar sun kai ƙarshe sun zuba ƙwansu a kwando ɗaya sun kai shi ƙarshen abin da zai yi wuya su iya cimma wannan ƙuduri da suka ce za su dalili kwa ne duk ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta sa kai ce ga yau idan aka matsa wa Nijar tana iya cewa ta fita daga wa'annan ƙungiyoyi sannan na biyu kuma su wa'annan ƙungiyoyi suna da tsari na cewa babu ƙasa da za ta shiga cikin gidan wani ta yi mata katsalanda kaga abu na biyu kenan sannan abu na uku kuma hatsarin shine cewa yanzu wannan cece kuce da da aka zo na ƙarshe tsakanin gabashin turai da yammacin turai ya fara dawa misali tuni ita rasha tana makociyar Nijar ta Mali da Burkina Faso da haka kaga ita Rasha za ta so a wannan ƙasa ta Nijar ta eh, yi mata ta yi domin ita ce ƙasar da kawai ta amince da wannan juyin mulki da haka shi sa na ce ma sun kai mataki na ƙarshe wanda a diplomasiya bai kamata a ce sun kai ga wannan ba to da haka ne prof me ya kamata su yi tun da ka ce kamar sun wuce makaɗi da na'am eh, eh, matakin da ya kamata shine su ɗauki mataki na diplomasiya da siyasa da kuma batun tattalin arziki idan suka ɗauki irin wannan za su ba wa eh, sojojin dama cewa watakil ba za su ga an takure su ba idan an matsa musu dama ana cewa misali eh, tattalin arzikin aka sa takunkumi kaman da baibaye ne na tsimma ga laushi ga cin kafa a hankali zai iya matsa su har a zo su ga yadda za a warware. farfesa kamil sani fage kenan na jami'ar bayar kano a nigeria masu ware karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga sule mumini barma da sharhin jaridun nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa alamomi na nuna cewa za ta yiwu a shiga wani zagaye na biyu a yunkurin sasanta rikicin da ya sarke bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar. Wasu majiyoyi sun ayyana cewa Amurkawa sun fara yunkurin zaunar da sai da yawo da sojojin CNSP a kan teburin tantaunawa da yadda za a wa amfani da karfin soja a wannan takaddama. jaridar ta ce duk da matakin rufe sararin samaniyar da aka ɗauka wani jirgin amurka da ya samu izinin musamman ya sauka a yamai a yammacin lahadi kafin daga bisani ya nufi biranen accra da abuja mataimakiyar karamin sakataren amurka mai kula da harkokin siyasa victoria nuland ce za ta jagoranci tantaunawar da ake sa ran farawa a nan gaba kaɗan jaridar le sahel ta ce majalisar cnsp ta bayyana cewa ba gudu ba ja da baya dangane da juyin mulkin 26 ga watan yuli jaridar ta ce da yake isar da sakon shugaban majalisar janar abdulrahman tani ga dubban mazauna birnin yamai a taron gangamin goyon bayan da suka shirya a ƙarshen mako janar Mohammed tumba ya sanar da su cewa shugaban cnsp ya ce a shaida muku a matsayin da aka kai a yau ba zai taɓa canza ra'ayinsa ba ko kuma ya ja da baya. Jaridar Lanketer na cewa sojoji dubu ɗaya da ɗari biyar da Faransa ta girke a Nishar sun shiga halin tsaka mai wuya bayan da majalisar soja ta CNSP ta yi watsi da yarjejeniyar ayyukan soja da ke tsakanin ƙasashen biyu. Shari'ar ta ce a ɗaya ɓangare akwai alamar wuce gona da iri dangane da takunkumin da aka kakabawa Nijar sakamakon juyin mulkin na 26 ga watan Yuli domin matakin takaita hada-hadar kuɗaɗe da bankin bankunan ƙasashen yammacin Afirka wato Besiyawo ya ɗauka kan wannan ƙasa. abu ne da ko kaɗan bai yi daidai da ka'ida ba hasali ma abin ya jefa kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu cikin halin kangi sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma kafin mu karkara shirin yanzu ga baba ya sake dawa da labarai amma a takaice wata babbar jami'an diflomasiyyar amurka ta kai ziyara a kasar niger domin kira ga sabbin shugabannin sojin kasar da wadda ke afirka ta yamma da su maido da zababben shugaban kasar da aka zaba ta hanyar demokaradiyya karamar sakatariyar harkokin wajen amurka mai kula da sha'anin siyasa victoria newland ta faɗa a shafinta na twitter cewa ta yi bulaguro zuwa mai babban birnin ƙasar nijar da nuna matukar damuwa ga yunkurin kwace mulki ba bisa tafarkin demokaradiyya ba kane ta kira ga dawo da doka da oda akalla mutane bakwai sun mutu kane wasu 31 suka jikata bayan da wasu makaman masu linzami na rasha suka afka wani wuri da fararen hula ke zama a garin prokrovsk wanda ke gabashin ukraine a yankin donetsk da kuma gundumar wato kumpiansk a jiya litinin ne ministan harkokin cikin gida na ukraine ilo klemenko ya ce fararen hula sun mutu a cikin harin na farko yayin da wani jami'i kuma mutu a hari na biyu thomas sauraro da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na hantsi a yau talata sai zuwa can an jima da la'asariyar ku da amincewar mai sama a sake jin wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da injiniyanmu na yanzu Mr. Jonah Cummins. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ma'assalam.